وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta a annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da 29 ga watan Jimadal Akhir hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 20 da ga watan 12 miladiya 2027 2025 Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun halarci wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na fadilati Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani tawammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 37 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu amfana da abin da muka ji da kuma abin da muke ji muna cikin fasali na goma sha uku inda mali yake magana akan as-salatu ala al-janaiz da ke magana akan hukunce-hukunce da saka shafi sallar gawa malam ya bude da nuna mana cewa da nuna mana wajibcin sallar gawa sannan ya faɗa mana waɗanda ba wajibi ba ne in sun mutu a yi musu sallah duk da cewa yi musu shi ya fi sai kuma ya shiga mana bayanin waɗanda shari'ar musulunci ta yadda ta shari'anta a yi musu sallah shi ne fakara ta hamsin da tara yi magana kan na farko yaro ƙarami wanda bai balaga ba ko da barinsa aka yi inda ya kai wata hudu to shari'a ta yadda za a yi masa sallah sannan muka yi magana a kan na biyu wanda shi ne wanda ya mutuwa ya rasu a filin a wajen a filin yaƙi ya yi mutuwan shahada don za mu tashi a na uku malace Salisu man kutila fi haddin min hududillah na uku daga cikin waɗanda shari'ar musulunci ya yarda a yi musu sallah in sun mutu akwai wanda aka kashe shi a haddi daga cikin haddodi na Allah madaukakin sarki kila zina yayi kuma ya taba yin aure to hukuncin shi ashe ne a a jefe shi har sai ya mutu ko kila kashe wani yayi sai aka kashe shi kila ta'addanci yake yi yana tara hanya yana tsorata musulmai wannan shi ma laifi hukuncinsa hukuncin kisa ne ko kuma da sautul ma'ida ya bayani duk waɗannan dalilin da ke sa a tsaye mutum da haddi na hukuncin kisa to kowanne mutum yayi kuma aka aka kashe sanadiyan hakan to wannan ba dalili bane da yasa a yi masa sallah ya halatta a yi masa sallah malike li hadisi imran bin husayn dalilin da yasa maluma suka ce wanda aka ce sanadiyan haji za a yi masa sallah so da hadisin imran bin husayn Allah ya kare da a gare shi imran bin husayn ke cewa anna mura'atan min juhaina cewa lallai wata mata daga kabilar juhaina أتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم تازو جن النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا تنا لو كده تشكي أما شكي كما نزلني زنتي كما حتى لو تشكي فقالت تشكي يا نبي الله يا النبي الله أصبت حدا فأقمه عليّ ya annabin Allah na cancanci a yi mun haddi a tsayar mun da hukuncin Allah a kaina saboda ka yasula na zo a tsayar mun da hukuncin Allah a kaina an gane ga gwanda a mata hukunci ta je gaban Allah salin alin da ta tafi ta ta koye koye so ta kasa warwarewa a gaban Allah a filin alkiyama ce ko a tsaye mun da hajji fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam waliyaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kira waliyinta zai zama mahaifinta zai zama yayanta ko kawunta sune waliyai eh ko waɗanda suka suka zama dangin mahaifi ko yayanta ko kaninta wanda suke suka suke hada suka hada uba da ita ko kawunta kanin babanta ko wan babanta ko kakanta duka su ne waliyanta ɗaya daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a kira shi fa qala sai ce mishi ahsin ilaiha je ku ci gaba da kula da ita ku ci gaba da kyautata mata fa idza wada'at fa'tini biha idan ta haihu yanzu ba za a mata haddi na ka mata haddi mutum biyu kenan za a kashe da ɗan da ke ciki shi kuma ɗan da ya komai wa an gane ko kaga saboda ka aje a kula da ita a kyautata mata fa idza wada'at fa'tin biha in ta haihu ta haifi dan da ke cikin da sai a zo da ita fa fa'ala sai wannan waliyin kuma ya je kula da ita ya cigaba da kyautata mata bayan ta haihu sai aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni fashukkat alaiha siyabaha sai aka ƙara daddaure mata tufafin jikinta aka ƙara tantance mata tufafin jikinta thumma amara biha farujimat sa'annan sai ba da umarni a je a jefe ta yanzu mai ce hikiman da ya sa ƙara tantance tufafin jikinta so da kar a je garin zafin jifan ta yi tsarara. Allahu akbar ga haddi za a mata amma still kuma duk da haka ana kokarin a kare ne mutuncin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai ce ku ji a yasa aka kara tantance tufafin jikinta yadda kar zafin jifan da shure-shure za ta yi tsarara a ƙara saboda ta zama a cikin tsaraicinta ba zai bayyana ba har a zama mata hukuncin da za a yi mata yasa aka mata thumma salla alaiha bayan an mata ko manzo Allah sallallahu alaihi yace aje a shirya ta kuma aka zo yace mata sallah da kanshi to lokacin da yazo mata sallah fa qala lahu umar sayna umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai ce masa tusalli alaiha ya nabiy Allah wa qad zanat ya annabin Allah in zaka mata sallah alhalin kuma tayi zina an gane ta yi zina Shin za ka mata Sallah duk da haka faƙala sai annabi tsallafin ce na ƙarita ba taubatan ya tabbas wallahi ta yi wani irin tuba wanda wannan tuban da ta yi lau baina saba'ina min ahlil madina na wasi atikun ta yi wani irin tuban inda za a ɗauki tuban a ce to a rabawa mutane kowa ya samu abin da zai samu sanadiyan abin da ya samu ya je aljanna to da za a zaɓi mutanen madina mutum saba'in a raba musu wannan tuba kowa sai ta kai shi gidan aljanna an gane ya ce da za a raba mutum saba'in daga cikin mutanen madina kaga sahabbai na lokacin ke to su saba'in din nan za su tafi aljanna sanadiyan irin girman tuban da ita kare ta yi shi ne ma'anar lawasi akhun da ta ishe su yace wa hal da taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala shin kai ka bata fago ta gama duk iya abin da ta tunaninta sai ta ga wani tuban da za ta yi ta samu natsuwa a jikinta ta samu natsuwa a ranta face ta yi fada da zuciyarta don Allah madaukakin sarki ta kaukan da ce Allah gani kawai abin hukunci kawai kawai abin hukunci to kaga muhallin shahid kaga haddi aka yi masa ko kuma dama haddi ai tsarkakewa ne daga wannan laifin da mutum ya aikata tsarkakewa ne daga laifin da mutum ya aikata sannan kuma dan mutum yana yin laifin da za ke masa haddi ba baya nuna cewa shi ba musulmi ba ne ba nuna cewa shi bai da imani hmm, wani lokaci zamiyan shaidan ba ga wanda yake shan giya ba ya sha aka zo aka masa bulala a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake kamo shi ya sake sha aka sake masa bulala aka sake kamo shi na uku ya sha giya aka sake masa bulala bayan zai tafi sai wani daga cikin waɗanda suke gurin sai faɗi ce kai dai Allah ya wadaranka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ka ƙara faɗan wannan duk da yana shan giya amma yana son Allah yana son manzon Allah ashe shan giyan da yake bai tsaya zama mara imani wannan ya ce na shaidan zai iya jan kafan kowa sabon yake nuna cewa ko da an yi wa mutum haddi sai mutu sanadiyyar wannan haddin za a yi masa za a yi masa sallah to matsala ta biyu shine yanzu ita ta yi laifi babu wanda ya sani amma kuma ta kaukanta a mata a yi mata hukunci an gane to shi maluma suka tattauna to mutum ya yi laifi irin wannan ya tuba tsakaninsa da Allah ya dena ko kuma ya kai kansa wajen hukuma a masa hukuncin wannan laifin wanne yafi an fahimta maluma suke cewa abin da ya fi, abin da ya fi. shi shine in har mutum zai tuba tsakaninsa da Allah yana da yakinin ba zai koma zuwa ga wannan laifin ba har abada da ikon Allah to ya tuban ya shiga da tafiya cikin rufan asiri kamar yadda Allah ya rufa masa tun farko shi yake an fahimta ku amma in yana ganin tai, anya yau da gobe fa za a iya samu matsala ila tuban ya zama tuban tuban muzuru an fahimta ku kace to in dai kuma irin wannan to abin da yake kuma shine kawo kansa a masa hukunci an fahimta ku Sheikh Muhammad bin Salih ibn Al-Uthaymeen a cikin sharhin Riyadu Salihin ya kawo maganganun malamai akan wannan a cikin kitabu tauba wannan shine abin da maluma suka faɗa a lokacin da kake gani eh insha Allah na tuba ko ba zan koma ba kuma kana da za kana da karfin zuciyar za ka yi faɗa da zuciyarka insha Allah ba za ka koma ba to ka gaba da rayuwanka cikin rufan asiri yadda Allah ya rufa maka asiri ka ci gaba da istighfari da sadaka da kaza har Allah ya yafe maka kafin ka koma zuwa gare shi suka ce shi amma in kana ta za a iya samun matsala ka koma ruwa an gane to aka zo a maka hukuncin shi yafi shi daraja Allah ya sa mu gane malaka wannan hadisi Imam Muslim da Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i Imam Tirmidhi Imam Darimi Imam Al-Baihaqi Ibn Majah duka sun fitar da shi a cikin ingantattun littafan su yace na hudu ar-rabi' na hudu waɗanda ya halatta ayi musu sallah in sun mutu الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم wanda ya zama fajiri mutumin banza sananne wanda ya shahara wajen saɓon Allah da aikata ayyukan haram kowa in ana maganin mutanen banza a unguwa ila shine na farko wanda suka suke hana kowa su kodi shine na farko in an jana riki za ce yanzu haka su wani kenan ko in an ce an kama masu shaye-shaye a guri da ake yanzu aka kila akwai suwa ne in an ce ai an ka ai an yi sata a gida ta zace to Allah ya sa da suwa ne aka ga al-mumbai an gane ko wanda baya sallah bai zuwa sallah jami'i bai damu da sallah amma kuma ya yadda cewa sallan wajibi ne a kai shi ya yadda cewa rashin yin sallan lalle yana da laifi akwai bambanci tsakaninsu wanda ba ya yi kuma yana jin cewa ba wajibi bane a kai shi wannan ba musulmi bane kwata kwata ba musulmi bane A wanda ba ya yi amma kuma yana ji fa cewa fa har ma yana jin cewa fa rashin yin fa laifi an fahimta ku irin za ga akwai wanda in yana jin kunya shi zai sallar ko ba haka ba kuma bai san a faɗi bai sallar a wani guri so da ya san cewa rashin yin sallar menene matsala ce a gare shi duka wannan suna cin alfajir al-mubai fil ma'asi wal mahari shi ma lai ce mithlu tariki salati wa zakati ma bi wujubihima ce kamar wanda baya sallah baya da zaka amma ya da cewa sallan da zakan wajibi ne a kan shi wa zani da musamman mazanaci sananne wa mudu khamri da mashayin giya wanda ya riga ya saba da giya kowa ya sani in an jara tambayelan giya ya ce yanzu aka wani kenan ya dawo kowa an sani wa nahwihim da makamantansu min al-fusati na zaccin fasikai malaka fa innahu yusalla alaihim suma in sun mutu shara musulunci ya da ai musu sallah yace illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-din an yada'u as-salata alaihim sai dai a daidai nan abin da yafi dacewa da addini shine waɗanda su ne ma'abota ilimi da addini sanannu wanda suka fi kowa nagarta a gari kasu halarci sallah amma kuma su tabbatar an yi su tsaya tsayin daka su tabbatar an samu waɗanda za su yi amma ba waɗanda su ne masu daraja a society yace uqubatan wata ta'diban li amsari so da zama ladabtarwa ga ire-iren shi waɗanda suke da rai kila ya rasu an zo galiman ga na'ibi ga waye kowa yana gurin an yi masa wanka an shirya shi ne dai lokacin da za a fito da shi a yi sallah sai liman ya yiwuwa wani wanda kila masallaci ma yana zuwa latti ne kila kaza kila kaza ya ce to ba ka iya sallan a ya ce yi eh, kawai kabbara na biyun nan ne ban sani ya ake fara ce to kaza ke fara kaza raga ne ko to ka ja sallan in kun dawo ku fara mana mun tafi gida sai su tafi su bar su a gudu. so da zama ladabtarwa ga masu tabi'a irin nashi wanda suke da rai a bar shi da ire-iren shi ta kyautauto su ɗauke shi zuwa makabarta a tafi haka aje a dawo so da ya zama ladabtarwa gare su me yasa maluma suka faɗi wannan malai kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi shi ma ya haka ga wasu yake wa fi zalika ahadith akan haka kuma akwai hadisai da yawa malaki zai ambaci wasu daga ciki daga cikin hadisan malaki an ibn qata an abi qatada qala daga Abu da Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa idza du'iya li jinazatin yace annabi sallallahu alaihi ya kasance a ɗabi'ansa a yanda yake in aka zo aka gayyaci aka faɗa mu cewa za a yi wata janaza wani ya rasu ana so ya zo shine yayi sallan wannan janaza sa'ala anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya me yake ɗabi'ar wannan gawan kafin ya rasu wani shaida za a bayar a kan shi fa in utniya alaiha khairun qama fa salla alaiha in aka yi ma wannan gawan shaida na alkhairi aka yabe shi da alkhairi to sai zai tsaya sai masa sallah wa in utliya alaiha ghairu zalika qala li ahliha idan aka yi ma wannan gawan shaida na banza mummunan shaida sai ce ma iyalan wannan gawan sha'nakum biha ku je wane muku sallah walam yusalli alaiha shi ba zai zo yi sallar da kanshi kaga shi bai zo yayi ba amma kuma ya sa ni ayi ta'diban kaga duk wani wanda yake da ɗabi'a irin wannan ya ni ma yanzu da mutane ba zai mun sallah ba kenan kaga daga ranar shi ma zai ne zai adjust zai adjust to haka wannan shi ne tarbiya ma'ana kar a yadda ba a yi sallar ba saboda in ba a yi sallar ba kwata kwata to kowa ne laifi ne kowa ya sa'a ma Allah kowa ya yi zunubi tun sunan shi musulmi an fahimta ku yawwa malik akhrajahu ahmad wal hakim wa qala sahih ala sayyid shaykhan shaykhaini wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala malik hadithi an jabir bin samura daga jabir ɗan samura Allah madaukakin sarki ya sa ya kara masa yadda yake mari da rajulun ya ce wani mutum ya yi rashin lafiya fasiha alaihi shi aka yi masa ihu makocin shi yana gida sai ji an kurma ihu a gidan makocin mara lafiya shi kawai daga jin ihu kawai faja a jaruhu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai shi zai wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tun da ya ji ihu ko sai dauka wanda mara lafiyan ya riga ya ya rasu da ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala innahu qad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makoci na da bai da lafiyar nan fa ya mutu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wa mai yudri ya aka yi ka sani qala sai yace ana ra'aituhu ni na ga rashin lafiyar da yake ciki kuma yau na ji an yi ihu an kuyi kururuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce innahu lam yamut ka koma bai riga ya mutu ko ba bai riga ya mutu ko qala faraja fasiha alayhi sai sake dawowa da ya dawo gida sai tabbatar da ya mutu kuma wannan kururuwan na mutuwan ne fa qala sai matar wannan da ya mutu sai ta ce ma makocin nasu in falik ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbirhu yanzu ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi ka bashi labarin cewa ya mutu da gaske fa qala ar-rajul sai mutu yace Allahumma la'an ce ka amma mutumin nan yana da matsala suna amfani da kalman il'anhu ba suna nufin la'anan da tsinon irin ka irin wannan mutumin ya mutu a irin ɗabi'un shi nan kaga makocin shi kenan yake ba da wannan shirin a kan shi yana ba da mummunan shida a kan shi qala thumma talaqa ar-rajul sai mutum ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fara'ahu qad nahara nafsahu bi mishqatin sai kafin ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen sai ga ashe mutumin bai jira ya karasa mutuwa da wannan rashin lafiyan ba ya ɗauki almakashi ya cire makanshi makogoro ya karasa kanshi فانطلق الى النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم sai mutum yayin da shi wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mat sai ba shi labarin mutumin ya mutu Ya yace ma yadilika ya kai kace ya kala yace ra'aytuhu yanharu nafsahu bi mishqatin ma'ahu na gan shi ya yanka wuyan shi da hannunsa da almakashi qala manzo Allah yace anta ra'aytahu yace kai ta gan shi da kanka yace tabbas na'am ra'aytu na gan shi qala sai manzo Allah sai yace idan la usalli alayhi manzo ce yace to bazan masa sallah bazan masa sallah me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazai sallah ba saboda me ya kashe kanshi amma ya hana masa sallah ya ce kar ku yace ni ba zan masa sallah kuma su safai sun san in maza Allah ce ba zan masa sallah zuwa na ku ku je ku yi ku yi abun ku je ku abun amma ni kan banda ne so da mutum ya kashe kanshi yi laifi ne ko kabira ce minal minal kaba'i so da a ta na mutum musulmi a wajen 'yan duniya ne suke mutum yake cewa ai ran shi nashi ne yana zai yana dama yin abin da ya ga dama amma kai a matsayinka na musulmi ranka ba naka bane na Allah ne na Allah ne ba za ka yi abin da ka ga dama da ranka ba sai abin da Allah ya ga daman ka yi an fahimta ku malaki hada hadithun hasanun yace wannan hadisi ne wanda yake mai kyau cewa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hada fa qala ba'dhum yace malamai ma'abota ilimi sun tattauna akan wannan matsalan wa qala ba'd wasu ke cewa yusalla ala kulli man salla lil qibla ke cewa duk wani wanda yake fuskantar al-qibla yayi sallah za a man sallah wa ala nafsi har wanda ya kashe kanshi wa huwa qawlu sufyan thawri wa ishaq kuma shine maganan manyan malaman musulunci irin su sufyan thawri da ishaq min rahawayi wa qala ahmad imam ahmad yace la yusalli al-imam ala qatil nafs wa yusalli alayhi ghayru imam Imam Ahmad ya ce haka al'amari yake amma wanda shine limani sananne shi ba shi zai ma wanda ya kashe kanshi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba zai mai ba zai masa sallah to wanda shine liman shine liman sananne shi duk wanda ya rasu shi ake kira masa sallah to shi ba zai masa sallah wa yusalli alaihi ghayru al-imam wan wanda ba liman ba shi zai masa sallah ya zo an gama ko ce to wani kai jagoranci sallah in kun gama ni ni na wuce liman bisa ce a ba shi a cikin waɗanda ya kamata musu sallah bai kai ba an fahimta ku yau malaki wa kala shekul islam ibn taymiya rahimahullah shekul islam ibn taymiya Allah ya kan shi gafarta mishi yake cewa man imtana'a min as-salati ala ahadihim يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا mala yake cewa duk wanda aka ƙi masa sallah duk wanda aka ƙi masa sallah saboda laifinsa kila wanda ya kashe kanshi kila wanda ya gululi ha ni maganan gululi sati uku da ya wuce ku shine zama ga wani abu a tare wanda za a raba tsakanin kuma kai ma kana da kaso a ciki amma sai ka zara wani abu kafin a zo a raba kaga ya zama naka kasan zai fi na na saura ai mun karanta wani ya mutu a filin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana wuta kuma ya ki masa sallah to da yayi wannan to da irin da wanda ya mutu da tarin bashi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ki masa sallah ko bai da abin da zai biya zai biya zai biya bashin an gane ko dole za mu zo mu karanta wannan matsalan a gaba wanda a farkon musulunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duka in aka ƙi musu sallah su Allah ya ƙi musu ne saboda jan kunne da kan ire irensu da kuma masu aikata aiki irin nasu to in aka ƙi saboda mutum yana da irin wannan laifin to an kyauta walau imtana a ya ce amma baka sani ko da an ka musu sallan a zahiri wa da'alahu fil amma kuma a matsayin ka na liman din fa dole ka je fa musu addu'a kai kuma kai kare. yake li yajma'a al maslahatayn saboda ka hada tsakanin maslaha biyu suna da haƙƙin ka musu addu'a an fahimta ko kuma suna da haƙƙin a yi musu sallah kama sallan kai a matsayin ka na liman ba za ka jagoranta so da ya zama izina ya zama jan kunne ga masu ɗabi'a irin tashi amma kuma za ka yi masa addu'a ba za ka ƙin sallah kuma ka je ka yi shiru ba za ka je Allah ya kai shi ba a za ka yi masa addu'a Allah ya ji ɗanshi, Allah ya gafarta mishi laifin ne Allah ya yafe mishi an fahimta ko yawwa. amma ko ba za ka zo kai masalla a zahiri ko wara gani malai ce kana aula haka shi yafi daraja min tafwidi min tafwidi ihdahuma ba da a ce wai gaba ɗaya an rasa ba kai sallan ba ko ba kai masa addu'an ba to wannan ba shi yafi fi ba abun da yafi yanda ba za ka yi sallan ba amma kuma za ka je kai masa addu'a wannan shine abun da yafi dacewa to kaga wannan malam ya kawo so da nuna mana bambancin abubuwan guda biyu har ka yi tsammanin shi kenan kuma tun da ban yi masa sallah ba to addu'a ma an hana ni a'a shi wancan sallan a bayyane ne saboda ya zama izina amma matsayin shi na musulmi da haƙƙin kai masa addu'a tun da ya rasu an fahimta ko yawa koda kai ba koda ma ba ma laifi yake irin wannan ba koda abokin gaban ka ne in ya mutu dole ne a matsayin ka na musulmi ka masa addu'a koda ya zalunce ka ne mutu yi masa addu'an Allah ya ji ɗanshi Allah ya gafarta mishi ba shi ke nuna cewa ka yata abin da ya zalunce ka ba shi wannan yi masa addu'an wajibi ne a kan ka matsayin shi na musulmi dan uwanka da ya mutu an gane ku wancan haƙƙinka kuma da zai biya ka a gaban Allah shi kuma wani abu ne daban wannan tsakanin shi ne da Allah da kuma kai za ku a gaban Allah so rashin sauke na shi haƙƙin ba zai baka dalilin kai ma ka ci sauke na ka haƙƙin na yi masa addu'a to da kowa Allah zai tambaye shi ne kan abin da Allah ya ɗora mishi an fahimta ko yau malam hadisi na uku akan wannan malaki an zaid bin khalid hadisin zaid bin khalid wanda muka karanta a baya ce fi hadisin kina'in nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salati 'ala al-ghali hadisin ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi yin sallah akan wanda ya guno ne wa qawlihi li ashabihi kuma ya faɗa masahabbanta ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba sai ya ce masa masahabbai sallu ala sahibikum haka ya faɗa ya ce ku je ku yi ma ɗan uwanku sallah kaga shi bai ba amma ya bada umarnin aje a yi ya ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah ce saboda ɗan uwanku nan yayi gululi a cikin abin da aka tara za a raba maya yayi gululi ai da bin khalid yace da suka duba kayan shirka ga ashe abin da ya gululin ma wata aba'a ce shi ne kaman kaman a ce babbar riga babu yar ciki babu wando kawai babbar rigan ya ga ta mishi kyau ya nade ya ɓoye kafin a zo raba ganima wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai masa sallah ba ga gobe wani ba zai yi ba yawa shi to kuma ba kai saka ko in ka koyi Allah zai sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma ta ma annabi ya ga lokacin da ya dauka bane Allah ne ya sanar da shi cewa wani yayi gululi an fahimta ku to wannan su ne mutane hudun farko insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu tashi a a na biyar waɗanda ya halatta a yi musu sallah in sun mutu daga cikin musulmai abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai abinda muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira kuma Allah dukkan sharri na duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga gare shi akwai rashe-rashe da aka yi musamman na waɗanda suke iyaye kan malam barista mustapha da ya rasu shekaran jiya aka yi janazan jiya jiya da daddare kuma dokajin kefi laji muhammad mai yaki shi ma allah ya masa rasuwa za a yi masa janaza yau dokaji musamman dokaji yana daga cikin waɗanda zamu mu ce ɗaliban makarantar nan ne duk karatun da muka yi kuma ban tura ba sai ya kira ne tura mishi kuma zai saurara in yana tambaya zai tambaya zai tambaya a lokutan ramadan yana cin waɗanda suke aiko ba rasa ɗan abin da suke aiko na guduma na abin da ya shafi ramadan da ciyarwa da ake na bayan sallar magariba ya rasu jiya da daddare yau za a masa janaza jiya muna gurin an ce sai sarki ya ta zai faɗi lokacin da za a yi janaza muna fatan allah maɗaukakin sarki duka sai dukan sai gafarta musu allah maɗaukakin sarki ya ce musu allah maɗaukakin sarki ya haskaka makwancinsu ya fara da makwancinsu abin da suka yi mai kyau Allah madaukakin sarki ya saraka musu da abin da ya fi shi kyau abin da suka yi na kurakurai Allah madaukakin sarki ya yafe musu Allah madaukakin sarki ya azurta su da gida da ya fi gidan da suka bari ya azurta su da abokan zama da suka fi abokan zaman da suka bari Allah madaukakin sarki muke roko kada ya fitini bayan su bayan ba sa nan Allah ya rike abin da suka bari bayan su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله